Amurka a Washington DC. To jama'a masu sauraron mu barka da warhaka muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka haɗa da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau sha hudu ga watan Satumba na shekarar ashirin da biyu. mu magana ne akan gwagwarmayar da kungiyar Rafa ke yi na ganin ta shawo kan cin zarafin mata a cikin al'umma. ke zara masu saurare muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau, wakilin sashen Hausa ya gayyato mana masu ruwa da tsaki domin tattaunawa akan wannan batu. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a ba tare da bata lokaci ba za mu fara shirin ne da leƙa zauren tattaunawar mu a jihar Kano inda ƙwararru kan halayyar ɗan adam da zamantakewa da shugabannin addinai da kuma masu riƙe da sarautu suka yi muhawara kan yadda za su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen kawar da matsalolin cin zarafin mata da 'yan mata a tsakanin al'umma. Hajiya Sa'adatu Mahadi, shugaban ƙungiyar Rafa, ta ce makasudin shirya taron shine shigo da shugabannin addinai da na al'umma da kuma masu riƙe da masarautu cikin harkokin yaƙi da ƙidar cin zarafin mata da 'yan mata da ke ɗaukan sabon salo a kowane lokaci a sassan najeriya ta ce la'akari da kima da darajar waɗannan shugabannin a cikin al'umma babu shakka za su iya kawo sauyin da zai ba da nasarar da ake bukata ga tattaunawarta da wakilinmu mahmud ibrahim kwari hajiya cikin suna saudatu shehu magi babbar sakatare da kungiyar kare hakokin mata da tabbatar da musu adalci da aka su sani da lakabin rafa na farko dai abin da ya zaburar da mu shine mun yi shekara da shekaru muna kiran hankalin al'umma akan cewa wannan musiba ta cin zarafin mata gaskiya ce to yanzu an wuce wurin mutum da yawa ya da cewa fa cin zarafi gaskiya ne tun ba ma da aka samu annobar covid ga magana sai ta fito na biyu sai muka ce to tun da mun yi taraji mun yi koyarwa mun yi kwasa-kwasai mun yi horon ilimin tarurrukan horo na cewa a san abu ko an san shi sai mu shi ne muka ɗauko a lagar cewa mai aiki da sarakuna da malamai su Allah ya ba su martaba martaba ko girman ƙasa ko kuma girman sani to su ɗauko wannan sani da wannan girman ƙasa su taimaka wurin a tsakanin al'ummarsu su shirya wasu shirye-shirye da kuma faɗakarwa yanzu kamar magana da nake maka insha Allah sarkin zazzau ya kirawo ya ce aje a yi faɗakarwa akan wasu abubuwa na wannan cin zarafi to muna so su zama su ruwa da tsaki tunda su iyaye ne su magadin annabawa ne malamai su faɗi gaskiya Allah ya ce annabi ya ce to amma shi dan adam kullum abin da yake so sai an kasa sa um, kamar hajiya za a iya cewa ku da kuka shekara da shekaru kuna wannan raji kaman kun gaza kenan da haka kuke neman tallafin shugabannin addinai da na wakilila sarakun gargajiya ai na farko gyara maka wani abu in dan buyewa zai je ne ka san wannan kenan na biyu kungiyoyin karin halkin ne hadima mu nawa ne a Najeriya kuma wannan abin da ake nan kano kawai a wata uku an samu kesi daga police station documented 340 a wata uku yau ko da duk wata unguwa tana da ngo akwai iyaka abin da zamu iya saboda haka in ka ce mun kasa kamar ka watsa mana kasa ido ai kun yi raji an yi child right act sannan an zo an yi an yi bab da makamantan sauransu eh, kuma a lokacin da kuke ta cewa a yi waɗannan dokoki mm. kuna ganin kamar abin da ake cewa legal framework ne babu kuma gashi yanzu an samu yasa kashi uku ne mm. wanda bai da karfi abu uku yake nema na farko amince an zagance shi na biyu a amince cewa yana da haƙƙin a bi mashi kadu to in za a bi mashi kadu menene tsarin da za a bi don a bi mashi kadu shine laws din da muka nema sannan kuma na uku wane ne mai neman mashi wannan kadu ta yaya za a nemo mashi da wannan kadu shine mu magana mu saboda haka don mun ce a yi dokoki mu ma mun sani doka ta ce shi yasa muka kira malamai to ga dokoki ga sani ku kuma doke gudunmuwa za ku galibi kukan saba wajen fahimta game da yadda za a yaƙi al'amuran nan wannan taron ya ɗaya daga cikin kaman zauren da kuke so a samu daidaiton fahimta ta yadda za a cinkari wannan matsalar da ake magana ko ne kai kai gaskiya haka yana ɗaya daga ciki tunda duk sanda ka tara mutane ko kuma duk sanda ka dauki wani maudubi na rayuwa dole akwai bambancin dole akwai bambanci fahimta kuma muna ganin mu yanzu mun kai gaba da fahimtar mu ta kusa zama daidai da ta malamai da ta iyayen kasa akan cewa abin nan sai an mashi taro ruma sai an hada karfi da karfi To yanzu ku kuna so a yage shi kila a baya ta fuskar dokokin bature can ana magana shari'a musulunci nan kiristoci sa cewa ai ta hanyar bayan ya kamata a yaka yanzu kenan kun haƙura kowa ya bangaren nasa bangaren kenan misali. Ai dama ita doka kasa yanzu constitution ce aka musulmi ya bi ta kai yayyabe ta mu dai rajin da muke na farko shi wanda bai da karfi ya zama zamanto an yi wani tsari da zai kare shi shin na doka ne shin na aikatau ne aikatau wato ita hukuma ta aje wani abu wani tsari da zai taimaka mishi na biyu kuma kamar yadda ka gani a cikin ɗakin nan magana guda ce idan ka mare ni idan na mare ka zafin da za mu ji iri ɗaya ne wanda ke cin zarafi ba zai tuna ba wanda ke fyaɗe zai tuna ko musulma ce ko kirista ce fyaɗe kawai yake saboda haka wannan zama zai ƙara jawo hankalin mutane cewa wannan annoba ce ba ta da kala ba ta da suna iyaka sunanta annoba kuma dole a tattara a kashe mahaukacin kai. yanzu can kun yi wannan kuna ganin kun cimma kenan ko kuma akwai mataki na gaba akwai matakai yanzu a nan wurin wasu daga cikin malaman da shugabannin al'umma za su ba da labarin yaya suka suka yi abin a wurin su saboda yanzu shekarar mu biyu muna aiki da su wannan kamar karshe ne na cewa to mun gwada mun ga yayi akwai waɗanda yanzu a cikin su akwai ɗakuna akwai offices da suka buɗe inda mata za su zo su kuka mu kuma mun kafa wata farfajiya wadda ake ce women resilience wato jajirtattun mata wanda ke tsaye suna jiran wadda aka zalunta ta su su taimaka mata saboda haka wannan wani gaba ne aka zo ba wai ya kare ba kuma annoba in bata kare ba aikin ta bai kare saboda haka wannan kawai wata gaba ce aka so kuma fatan ta zama gabar da za ta hanzarta al'amuran da muke nema na kiyayewa da kuma rage wannan mutum da ke Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. A tsokacin sa Reverend Istifanu Kwanci, ɗaya daga cikin masu wa'azin Kirista a Najeriya ya ce, cin zarafin mata da 'yan mata babban zunubi ne a addinin Kirista, kuma duk wanda bai kiyaye da haka ba, babu shakka zai fuskanci matsala a lahira. Ga ƙarin bayani da ya yi wa Mahmud. yawa um, pastor cikakken suna suna na reverend dr stephanus kauce um, gashi rafa da masu islamic civilization center na biyu ke sun tara wani taro magana ake akan zancen yancin mata da yara ƙanana da kuma sauran haƙoƙi ma na bil'adama ku yanzu an kaku ne don ku fayyace watakila matsayin addini domin wani lokaci ana ba da fassarori waɗanda suka saba da abin da scriptures suka zo da shi na addini akan wasu batutuwa da suka shafi zamantakewar mutane a waɗannan abubuwa da ake ta magana an daɗe ana ta magana menene matsayar kiristaniti ne akan irin wannan sha'ani misali matsayin addinin krista game da cin yanci Na mata da budurwai ita ce ba kyau wannan ma zunubi ne a wajen ubangiji tun daga farkon halittar dan adam allah da kanshi ya halici mace ya ba namiji domin ya kare ta domin mace ta zama mai taimako ga namiji abin da yake zama da taimako ga mutum ai ba zai wulakanta shi ba ya kamata ya adana shi ya kyautata zaman to ka gani in mutum ko namiji ya wulakanta mace yana cin mutuncin ubangiji ne allah kan kanshi don haka akan wannan tun daga farko ba kyau zunubi ne da allah in mun ci mutuncin matan aure da budurwai to amma za ka ga kullum ana zuwa majami'a coci kullum yawan coci karuwa yake yi kuma yawan ku da kuke faɗakarwa kuke koyarwa ƙaruwa yake yi yawan mutanen da suke zuwa su halarta lahadi ko kuma eh, sabis na yamma da ake a ne ku ƙaruwa yake yi amma wannan matsala tana ci gaba da zuwa a tsakanin al'umma ku ne kuka gaza fahimtar da mabiya ko kuma mabiyan ne ba sa fahimta a cikin waɗannan abubuwa da suke faruwa akwai abubuwa guda uku na ɗaya laifi ya shiga duniya lokacin da adamu da hawa sun faɗi cikin zunubi sai mun zama muna cikin mutuntaka ko ka koyar da mutum koyaya domin mutuntaka ɗin muna da kasa na ɗaya kenan na biyu son zaman mutum da iyawan shi domin akwai yancin mutum da ubangiji ya ba mutum abinda ka gan dama ka yi ka yi amma akwai ranar tashin kiyama ka gan wannan dan adam yana da shi ko dan kama da ka haifa ka yi mishi magana baya son ya kai wani zai yi banza da shi waɗannan abubuwa suna nan na uku a yanayin da mun samu kanmu a duniya da culture ban gane yadda zai kira shi al'adu al'adu kala-kala iri-iri su zo sun mamaya duniya din ana ta ɗauka can a ɗauka can a ɗauka nan a ɗauka can kai ma fasto kana nan kana wa'azi wani a can zai ce maka ai ba haka yake ba domin kajin komi dai kama duniya ya gaza ko yana so ya yi abin da ya gan dama dama baka ganin batun yancin nan da ake ta mato cewa ya kamata a baiwa mata yanci da eh. waye da waye da wataƙil kasashen yamma da ma wasu nahiyoyi na duniya ya kamar ya taka rawa wajen wannan gurɓacewa da kuma yana ɗaya daga cikin da na ce al'adun duniya sun zo sun mamaye amma akwai abubuwa guda biyu a cikin wannan yankin mata da muke magana a kai yanzu ka gani yancin mata yadda uh, western world suke magana shi ba, ba ɗaya bane da abin da muke magana yancin mata a wannan a'a a wannan da muke magana yancin mata shine darajar mace daidai yadda allah ya sa amma gwamnati na kudu din nan su suna so wani dayantaka kamar ma ba aure ne kuma kuma abin da su suke nufi daban ne da abin da rapa take yi abin da rapa take yi shine ne daidai yancin mace domin a yi zaman lafiya domin mu daraja darajar mace ba wai ana so a sa mace ta zama kai a cikin aure ba ne a'a wace daidai da namiji a'a ana so mu mazaje mu san da cewa mata ma mutane ne suna da nama suna da jini za su iya tunani za su iya kawo mana cin gaba za su iya yin abubuwa da mu dukkanmu gidajenmu za su zama a cikin Eh, wani irin hali na jin daɗi kana maganar watakila kasashen yamma tunanin ƙasashen yamma ya sha bamban da namu dangane da maganar 'yancin mata dinnan da ta kare eh. su amma eh, ana samun rahotanni hatta a cikin majami'u ana samun wasu limaman majami'u suna yi abin da ya shafi aikata wannan laifi na maganar ko kuma ana zargin su da aikata laifin wannan zance na cin zarafin mata da ma wato yan mata wannan wannan tabbas ne akwai lemonu da suke yin wannan akwai fastoci da suke yin wannan in ka gan haka to ya zama mutuntaka zunubi da ke cikin mutum to wani lokaci yakan sha ƙarfi sai ka gani ya sha ƙarfin mutum waɗansu ma suna so su bari amma sun gasa to amma idan a irin wannan yanayi ku me kuke ga irin waɗanda wato suke aikata irin wannan abu domin ana ganin kamar suna ɓata sunan wuraren ibada wannan daidai ne ka gani a wannan lokaci yadda ne nike pastor na sami mutane da na yi musu gargadi akan wannan so akwai mutane kashi uku akwai waɗansu laifin ya kama su to sai dai da addu'a da azumi a kwace su daga wannan halin shetan da ya kama su akwai waɗansu sun gan mutane ne a cikin society suna yi sai sun su suma sun bito irin waɗannan ka bi su zaka ka jawo su ka fitar da su da addu'o'i da binciken littafi mai tsarki da waɗansu ababe a kwace su da eh, abokanai da suna irin wannan hali sai ka kwace su ka iya yi to a na uku din shine muna magana akwai waɗanda ma ba su sani ba ne to saka gan suna yi don rashin sani <laughs> suna limaman coci amma kuma ba su sani ba eh gashi haka ilimi bai wadace yawwa ka san ba kowa bane kana gani a cikin ikkilisiya da kana magana wai yana da wayewa waɗansu suna zuwa coci amma suna zuwa masallaci amma suna bin mutane ne to irin waɗannan in ka sami daya da daya da su sai ka bi ka gane da cewa oh waɗannan ba su da su gane bane sosai to sai ka ga irin waɗannan ana so a yi musu binciken littafi mai sauki ɗaya da ɗaya domin su gane mun sha haduwa da irin waɗannan in su ba su gane sai ka gan to akwai waɗansu ɗin da na ce eh, suna nan ne taurin kai akwai wani wannan shekara sai da na fi da mata a gidanta na kai ta iyayen gidan matan na ciki ki zauna nan ta zauna wajen wata uku sai da namiji ne ya shiga hankalin shi tukuna ya dawo ta wannan din rashin jire yanzu yadda nake magana muna na muna ta yi da ishi amma yana dawo hankalin shi yana dawo hankalin shi wadda muke uh, da mutum ko ba

sannan gabanin watan oktoba da majalisar ɗinkin duniya ta ware a watsayin watan wayar da kai a kan cutar sankarar mama za mu yi 'yan sauye-sauye ga shirye-shiryen namu domin daɗa mayar da hankali kan al'amuran da suka shafi mata zuwa 27 ga watan satumba za mu fara tattaunawa akan al'amuran mata zalla a kowace ranar talata sai kuma ranar laraba za mu yi magana akan ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari A don haka muna kira ga 'yan uwanmu mata su rika kira domin wannan shiri naku ne. Mai sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke. A yau muna tare ne da malama Ummu Kulsum Muhammad wacce za ta gabatar mana da wani farfesu wai mai daddawa. To me sauraro kowa dai yana jin ana cewa farfesu mai daddawa wanda iyaye da kakanni sukan yi amma matan yanzu da wuya ki ji an yi amfani da daddawa akan abubuwa da yawa na girki. dan yanzu ko miyan kuka kar kubewa wata sai ta ce miki ita ba ta sa daddawa ba to wani mu ji sirrin daddawa kuma da mi sun mi malama ummu za ta zo mana da shi a wannan zauri na malama barka da zuwa barka mu da hajiya binta malama ummu kin ce farfesu za mu yi mm. kuma na daddawa kuma mai daddawa daddawan mata batsu da an fi ce mata haka eh wannan me da tafi warin ma kenan bakan nan wannan bakan zaki ganta kamar tsaki tsaki haka to da ita za mu yi amfani yau insha Allah So malama Umar shigo mana cikin kitchen to Assalamu alaikum masu sauraron mu da farko dai za mu yi wannan farfesu shi bai da zaɓi a ce ko nama ko kifi duk wanda Allah ya hore maka kuma naman ma kowanne iri ko na rago ko sa ko kai ko ma na maciji ka samu za ka yi farfesun ka ko mm, kifi musamman ko zuru yawwa musamman mu zuru kin ga aka yi wannan farfesu na maciji ai ba karamin daɗi yake yi ba kai ka tsinawa mun ku a baya fa ai wannan ina ganin kila saboda suna tsoron shi ne ko to kila mm, suna tsoron shi ne ba sa iya amfani da shi mm. to da farko ki sami ko naman ki ko kifin ki sai ki samu kayan miyan ki bayan kayan miya za ki samu sinadarin ɗanɗano bayan sinadarin ɗanɗano gishiri sai kayan ƙanshi duk wanda ke da bukata citta kanumfari tafarnuwa duk wanda ke da bukata a kayan ƙanshi wanda kike ci za ki tanaje shi sai kuma ki tanaji man kaɗan ki to in baki da man kaɗan ki samun man gyaɗa ki amfani da shi da farko za mu bari mu fara sarrafa daddawan mm-hmm. daddawan batsen ki ba inda ake amfani da daddawa ake amfani da ita ba za sa daddawan batsen ki a cikin turmi da citta sai ki dake su si liƙui su yi gari sai ki koma sai ki kwashe kika kwashe sai ki zuba shi a cikin roba haka in kika zuba shi a cikin roba ki zuba mishi ruwa kamar da yake dama gyada in zaki yi kunun gyada hmm. to haka shi ma zaki wato sai an narkar da shi yawwa sai an narkar da hmm. shi kaya ya zama kaman kullu ya zama kaman kullu to sai ki koma inda suke tace gyada still saki dinka tace shi wato ki samu rariya kike kenan sai ki tace rariya kuma ba ki samu rariya ba idan ka zuba mishi ruwa ka dame shi din nan ko zaki ga ruwan ya canza kala zai canza kala zai koma kamar ruwan madara haka mm-hmm. kamar irin kin dama kamar madaran ruwa haka mm. haka zaki ga ruwan ya koma to sai ki tace shi ma'ana idan har ba kama da rariya yawwa sai kai a hankali kawar ya dan kwanta kasa yawwa sai ki tsiyaye wannan ruwa mm. idan ki tsiyaye wannan ruwa shi shi asalin tsakin zaki gan shi baki yana can kasa yana can kasa zaki gan shi baki to idan ma madaran da bai gama fita ba zaki kara mishi ruwa in ki kara mishi ruwa ki gauraya ki gauraya ki gauraya ki bashi dan kwanta sai ki tace za ki ga asalin tsakin ya koma baki mhm. to sai ki zubar da wannan tsaki ba ma bukatan shi shi wannan ruwan madarar na daddawan batso shi za ki zuba a tukunya in ta zuba shi a tukunya idan ruwan farin girkin farin girkin kenan za ta zuba a tukunya in ta zuba shi a tukunya sai ta dora shi dan tafarfasa ni dan tafarfasa sai ta zo ta zuba kayan miya kayan miyan shi ba soyawa za a yi ba za a zuba shi haka akan wannan ruwan to me da menene a cikin kayan miya kayan miya mun ce tattasai albasa ta bugu mama bukatan tumatir za mu zuba shi a cikin wannan ruwan da doon batsa da ya tafarfasu zaki ji ma yana ganshi saboda kin sa mishi citta to kuma a cikin jijigin ake sa tafarnuwa sai ki zuba shi kika zuba shi sai ki ɗauko ruwa sai ki zuba ruwa kai ki cika ruwa in kuma kina so da homo sosai kin san da yake daidai bukatar dai ruwan farfesun ki mm. to bayan ya farfasa sai ka dauko abin da kake da bukata mm. nama ne in kifi ne in ma naman macijin ka samu sai ka zuba to kin ga shi naman maciji da kifi ba su da karfi eh, ba su da karfi naman maciji da kifi ba su da karfi to kin ga ba ki sa ruwa mai yawa ba kenan mm-hmm. in kuma nama ne kin ga musamman a ce ko naman sa haka shi yana da karfi ba ki zuba ruwa ka daidai da ruwan ruwanka sai ki zuba wannan naman naki a ciki wanda kika samu sai ki zuba shi a ciki dama kin sa sinadarin ki kin sa gishirinki kin saka duk wani spices da ke da bukata kayan kanshi a ciki sai ki maida sai ki rufe shi in kika rufe shi in ya nuna za ki sauke abinki to kin ga ina maciji ne ba sai kin yi amfani da mai ba saboda shi yana da maiko to eh ba sai kin yi amfani da mai ba wato shi mai kone da shi shi mai kone da shi hmm. kin ga wasu wasu kifi ma ba ba su cika sa shi mai ba aka sami kifi mai maiko to kin ga duk ba sai ka san in kana da bukatar je man naman ka ba mai maiko ne sai ka so dama ka soya wannan man kaɗi sai ka tsiyaye man kaɗanka ka a ciki wannan shine farfesu mai daddawan batsu sannan hajjiya binta wannan farfesu mai doba tsoho ba wai daɗi kawai gare shi ba hatta ga lafiyan ya mace misali mace mai shayarwa ake ji an ce wata nonanta ya tsinki ba kauri ba maiko to wannan farfesun shi ake yi wa duk wata mai wannan lalura mu je a can kuma cikin ikon Allah ya kika da ta fara sha yau gobe jibi ta ci naman ta sha roman ake ga ruwan nono ya gyaru to da fatan mai sauraro zai gwada ya ga yadda ake wannan farfesu mai dadda da kuma amfanin da yake da shi to amma mana cikin wannan farfesun ba ka iya dan yankan ganye misali ka dan watsa a ciki ka iya sawa mm, abin da ra'ayin ka yake so abin da ra'ayinka ka yake so amma in dai za ka yi na wannan na ya kawo maka ko ya gyara maka ruwan nono ne eh. a ato ba za ka sa wannan ganye ba na manta ban gaya wa masu sauraro ba in za ka yi na wannan ya kawo maka ruwan nono za ka sa mishi albasa sosai mhm. ka jijjiga mishi albasa ka siba mishi sosai albasa ta ci sosai a ciki Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. ga kiran farko nan daga jihar Naija. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Ibrahim ne wankin hula a garin mai gode a Kimba. Cewa Mala Ibrahim muna jin ka. To gaskiya mu yau korafi ne wanda yake muke ja muku a kowane lokaci kuma ina ganin kamar ba kwa sauraron mu game da lokacin da kuke ba mu na kira. To Mala Ibrahim ai wani lokaci in mun ba da wadataccen lokaci sai ka ga ba a kira sosai. To shi yasa wani lokaci mukan dan takaita. da alama dai waya Malam Ibrahim ya goce amma dai ga wani kira nan daga jihar daga um, birnin tarayya Abuja. Salamu alaikum barkan ku da aiki. Alaikum salam barka da warhaka. Yawwa na Ashiru yana kiran ku daga Galadima Katsani da Gwaska. Ina muku fatan alheri. Ashiru muna jin ka. eh lalle mun ji maudu'i kuma gaskiya maudu'i ya yi kyau cin zarafin mata da ƙananan yara gaskiya ba ƙaramin matsala ba ce. Mm. da fatan dai Allah ya kawo mu sauƙin abin Allah ya sa kuma mu ji tsoron Allah mu gyara Amin mun gode kwarai da gaske eh, ma. Muna kira kuma da Allah ku rika ba mu lokaci kamar yadda Murtala ya magana da Allah a rika ba mu isasshen lokaci da Allah ko minti 15 ko 20 da Allah. Mako mai zuwa za mu ci gaba da wannan maudu'in za mu ba ku wadataccen lokacin Allah ya kai mu sai ku kara kira. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen ɗaukar mu a yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tita na gabatarwa Zahra Aminu Fage da kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da ma injiniyan mu na yau. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.